benarkan lain mesti lebih kreatif dulu kucing bila ni ah ah jadi aku bawa itu dia sekarang jadi ah jadi kalau nak nak nak kai ka san su kenan ba ke ba kai ba ka ji sabon wakan da su diesel suke kuma eh. akwai ki akwai ki za su wannan ne da dizel ne ko ba diesel bane ya kamata ko diesel a cika ku ji wasu wani ko minti goma ba yi ba mu yi ba daga mu waye to kai ka je yanzu kai zaka ci kana nan ban diesel yara rahiya man sa gidan ma ai sa gidan ma na tura musu wata sabuwar waka da sa gidan ma na tura DM ya fi fata kula ne baka ce kai kana wa da shi kai lahiya mai kai akwai wanda yake tweet da shi ya sha mishi message a twitter ma baya baya responde kai sai ka zo ka ce mana ka to bi o je mi ta ni ba mi yau bi yanzu ka ba mu da shi ne kan dawa da ka ba da kira shi eh, a kira shi continue how come to we hear of this kai shi to bai kai ne ki kira bi su kira biyo su kira biyo ma su yi can daman na gamu za su yi wani gamu ku yi dukin kwaye kana ka kana mana kaya ta Allah ka dinga ya gudu ka san koci ka san wani kai flashin yanzu yanzu waye maka flashin ba ma flashin zan ne zai maka flashin kirashi kirashi kirashi kirashi kirashi kai reachable reachable oh, ba nan bace mutum ya ma ya eh, za mutum ya flash ba nan bace ba nan bace mu kira kira nan bace kira nan bace kai waya na mata mutum gashi tun sai dai har yanzu ne ce na fito Why are you running? Why are you running? wannan yaron ka ganshi yana da ƙarya ranar yanzu ya ce wai ya shuda umale ya yi shuda whisky ya shuda da bido wai kuma rima ya kira shi ne ka ganshi ƙarya ne da shi ƙarya ne da shi ko shi da rawan ko celebrity ko mu a yamu ma kullun ƙarya yake zuwa in ya zo majalisa kullun sai a mutane ga man karashin ta eh, barin kira wannan uskalifa da Allah ya mana Jesus is Lord <laughs> no no no no <laughs>